wato ladabi daga cikin ladubban karatu alkur'ani na bakwai ladabi na bakwai shine addu'a inda alkur'ani haka ne wato yin addu'a inda alkur'ani wato lokacin da mutum ke karatu alkur'ani ana son yi addu'a cikin karatu ne inda ya cimma inda aka addu'a rawa muslimin an huzaifata radiyallahu anhu annahu salla khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle huzaifa yayi sallah bayan annabi qiyamul layl sallan nan ta qiyamul layl ce fa qara'a bil baqarati annabi ya karanta baqara eh wan nisa'i sannan ya karanta suratul nisa'i suratul nisa'i ko ya karanta baqara bayan ya gama baqara sai karanta suratul nisa'i wa ali imrana sai karanta ali imrana in kun duba nan sai da aka karanta suratun nisa'i sannan aka karanta ne ala imran don a nuna ba laihina mutum na iya karanta a a'udhu birabbin nasi daga baya karanta a a'udhu birabbin fara na gaya muku wannan magana da aka kawo na umar wata rana ya isko ne yana sallah ya karanta a a'udhu birabbin nasi sai ya zara takobi ya ce to yau sai na gani wallahi na sare shi sai na ga abin da zai yi to shine da ya zo karantawa kuma raka'a ta biyu sai sake maimaita ƙul a uzu rabin nasa da ce kayi arziki da na sare ka waɗannan maganganu ne an sallallahu lalun wasallam yana yin haka iya dai an yi son mutum in yana karatu ya karanta sura sai ya karanta mai bi mata ya yi ƙasa yasa za a ga tsarin wasu wajen saukar ƙura'ani daga bakar suke ɗaukuwa sai su yi ƙasa ba daga ƙula a zuɗar da na suka ɗauka shi sama ba galibi wasu daga ta aka ɗaukuwa a ta yi wa gangara saboda galibi can na wuyar take duk da wasu na ganin kuma surorin kansu suna da wahala to Allah ya sa mu dace to shine yake cewa yayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layli annabi ya karanta suratul baqara ya karanta suratul nisa'i ya karanta ali imran duk a guda kullama marra bi ayatin da sadda ya shuda inda wata aya fiha rahmatun cikin ayan nan akwai rahama sa'ala sai shi roki Allah ya bashi wannan rahama din aw ayata fiya azabun ko wata aya wadda cikinta akwai azaba isti'aza sai ne nemi tsarin Allah wannan shine ladabi na bakwai ladabi na takwas yustahabbu Allah yaktuma alqira haka ne Allah yaktuma al-qur'ani fi aksar min 40 yawman ana son mutun kada ya sauki al cikin kwanakin da aksar min 40 yawman sun kahi kwana 40 wato abin da aka so mutum ya daure kai ya bari a kai kwana arba'in da soke ƙur'ani ba saɓanin bayanin da nijiya jiya an yi aksi wannan bayanin shi ne addini jiya cikin bayani na na aksi abin da aka so duk kowa ya yi ƙoƙari dai komi lalacewa kada ci bayanka kaka kuskura a yi kwana arba'in baka sauke ƙur'ani ba saboda shi zai taimaka maka ƙur'ani shi ma laushi duk wahalar kuwa ga muna sha ƙura'ani mu ne ba ma ba mu biya qur'ani sai qur'ani ita baka wahala amma ana son in son samu ne ka tsara ma kanka wata tayin tebur wadda duk wata ka sauke alƙura'ani tun daga bakar hannar to in ma har baka iya samu ba to kakka dai bari sama ga kwana arba'in a ce baka sauke qur'ani ka fi sahihaini annan an sallallahu alaihi wa wa wasallam qala annabi ya ce ma abdullahi bin amru radiyallahu anhu ma Allah shaida da aikinsu ya ce ikira al'ur'ana fi kulle shahar ya ce ka yi ƙoƙari ka sauki al'ur'ani cikin kowane wata ikira a fi ishiri na lailatin ka karanci al'ur'ani ka sauke shi cikin kwana ashirin ikira a fi ashirin ka karanci al'ur'ani ka sauke shi cikin kwana goma ikra fi sab'in ka karanta alqur'ani cikin kwana bakwai in zaka iya wala ta zid ala zalika amma kar ka kara sama ga kwanan na arba'in a ce baka sauki ƙur'ani ba da ba mana fahimta kar ka kara ta haka a ce baka sauki shi ba tambayar da sani ta ta wuce to na kuma ba ta ba eh ana yi ba shi ko ana kuma ko ba a kan ba ana yi to a saurara jama'a a saurara a mai yana da lalura zai wuce yanzu dai kuma muna godiya Allah ya saka da alheri kuma duk da dama ta samu muna neman ka zo domin ka ƙara samun albarka cikin wannan karatu muna tare da ku wa inda tirmizi wa hassan wal albani an ibn umara radiyallahu anhu anhu ma marfu'an ikira al fi arba'ina, annabi yace ka sauke al cikin kwana arba'ina. wallahi jama'a da muna iya daurewa mu haka da yanzu wahalar duniya ga da ta ɗauko mana ruwa wallahi da an sa ta bali ba abinda alaran muhammad suleiman ya ce zaman da ya yi wurin yan mi ake ce musu yan kidnafa ya ce cikin abinda ya kai ma allah godiya ya samu damar da sai da ya sauka alkur'ani ta kai kasa. nawa ya ce a kudin rikewa ya faɗi wani adadi da ya yi ya ce bai taɓa tsintar kanshi wani wuri ba inda ya samu dama ya karanta ƙur'ani irin wannan wuri tilawa ɗaya ta haifi tilawa ɗaya ta haifi jarabawa ce a sa mutum irin mahadacin ƙura'ani kuma wanda bai da lahiya ya yi tahiya ƙasa tahiya mai yawa jarabta yana Allah yi amma kuma Allah ya ɗauka shi sanadiyar wannan eh, ya ce bai yi zaton jama'ar da bai yi zaton kwarjinin da yake da shi ya kai haka nan ba da ya faɗa hannunsu iri da mutane sun kanu kuma sanadiyar can ɗin Allah ya kwata wasu ta sanadiyar da haka jarabawa ce kada wani a ɗauka wai don wani irin wani jarba ta da shi a ce ai bai kaunar Allah ko waye waye da sauransu na tara daga cikin ladubban karatu alqur'ani al-ikhlasu inda ta'allumuhu wa ta'alimi haka ne yin ikhlasi in za ka karantar da wani alkur'ani ko za ka koyi alkur'ani wato wani wata ce matsala yanzu matsalar da akwai ita ce kai mai karantar da alkur'ani ta hidon Allah an manuwarka amma shi wanda ya to karatun yana da sahi manufa to abinda ake so mai karatun alkur'anin ya ta niyya shi wanda za a karanta suwa wanda zai karantar da shi ya kyauta niyya shi to ina makarin ɗan taro sisi da aka ansa shi ko ya matsayi ne ya halatta akwai malaman da haka ne ya halatta an shi wani abu da zaka ba mutum domin rayuwa ta ta ƙari domin inganta rayuwar shi a kodan da ganin ina san bai kamata ka ansa ba ai ka cigaba ɗayi don Allah Allah nan da haka don shi shi zai kawo maka to yana lura da al'amarin mutane yanzu wata nan wurin ga muna yin wata guda tur naira goma ba ta iya ɗaukowa ta ce ga su sadakata ko bai yi wa su sun ka yi ko su sun ka zama kaɗan to kana da lalura kana da iyali kuma kai wasu ayyuka naka duk ka tauye su aikin nan na akai in ka ce mutane ba sai sun baka su ce amma da Allah na gaya muku lokacin da muka buɗe tafi inda kyauta na muke tafis da yanzu tafis din na argungu an kashe shi saboda na ɗaya cinkoso za a yi da yawa in an kai yawa duk abin da ya yawa ya cika ba ciwa zai dan samu kuma cikin analisa ɗin da ni kuma na taɓa da mala adam yanzu duk yan alfarman makaranta waɗanda muka wa alfarma wallahi galibin su in dai ba ɗiyan malamai ba babu wanda ha karatu duk ɗan alfarma ka sani don an wa mutum alfarma an cewa ya toshi karatu fi sabilin layi wallahi in dai ba ɗan malami na ba yanzu duk su bar makaranta nan akwai waɗanda na sani har wata mata ta sama lasani ya biya musu yana biya ma yaran nan wala ina jin yanzu yaran nan sun ga kusan su goma ko ashirin ma amma yau yaran nan kusan mutu uku ɗaya annan duk sun bari nan cikin ku akwai waɗanda so sani kuma yanzu mana ido biyu da su akwai waɗanda na ce matsayan su saboda lalura su ta yi ɗai su yi karatu amma yau ina ka suke wai su ba lalura zuwan yaran makaranta wai ba su kai kansu to ba su kai kansu ke da ki karatunki lokacin da ta kina karatu a cikai dukkanin ku lokacin da kun ga karatu nan na boko a kuka zuwa kun san salon wai a sa mutum bisa ba shi ya tai sarki sani ko a ce wai a sa haimuta ya tai sarki sani ko na shi kan jiwa ko dan koji kowa kasa ya zuwa eh amma mu son diyan mu yanzu ya mana yawa da tausan su sai sun kawai gari su ko ba su tausan yaro koya mai wahala ka koya ma yaron ka wahala yana yaro ya saba da wahala saboda ni in ya girma wahalar nan za ta umarni shi wallahi ayyukan yadda kuka ga muna yi wajen muna magana da wani bawa Allah mutumin bugu ce muna taya da shi babban mutum ne mun tako muna taya a ƙasa ganin da ni da shi nace mishi wallahi wani cikin rayuwar ƙauye akwai umarni don za a koya ma wahala za a koya maka wahala ka saba da wahala ba kai zauna rayuwar ƙauye ba wasu waralu ba ka sanin su to amma munan sai a ga mutum kawai bai saba da wahala ba sai zan abin na aiki samun matsala da haka rawa musulmin, imam muslim ya rawaito hadisi fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa an sulaiman ya tsari. sai hukun saurara muna ina ganin an sulaiman ya tsari. daga Sulaimanu dan Yasarin qala Sulaimanu dan Yasarin yace yace tafarraqan nasu an Abi Huraira mutane sun rarraba dangane da Abu Huraira wasu na ganin kai gaskiya Abu Huraira hadisan da yake yawan ruwaituwa sun yawa wai ko anya daga manzo Allah yake an so su wasu na ganin a ko wanda kwana ɗaya ka raba da manzo Allah aka mamaki sai an ka samu al'umma kansu ya rarrabu amma daga baya sai kansu ya haɗu wuri ɗaya suna gane gaskiya ne duk hadisan da abu hurera ke tuwa tun da abu hurera yana tare da manzan Allah kwana ɗaya karaba su in bauli manzan Allah zina abu hurera sai ya bi shi ya kai sai in ya ga ya shiga makewayi ya kara sannan abu hurera ya dawo nan amma sai ya kiyaye da wace kafa ku dibi hadisin wace kawa manzan Allah ya shiga makewayi wa ya ruwaito shi da wace kafa ya fito duk sahabbai na sun kasa saba ido sun kasa mai kamar yan jarida sun ka to muna inda ba dan wannan ba da ba mu sani ba to Abu da mutane sun raba game da al'amari ne bayan da kansu ya daga daga baya kansu ya hadu bayan sun raba fa lahu sai dai fa lahu na'ilu ahli shani haka ne faƙala lahu natilu ahalis shali sai wani mutum da ake kira natilu bin qaisil al'abin nan ko alhaɗini ne to namanta sunan na gaba wani mutum da ake kira natilu sunan wani mutum nan ana ce masa natilu bin qaisin wato ashamiyu ɗan mutum dan ƙasar sham sunan shi ne yana daga cikin mutanen da mutanen sham suke girma suke darajanta shi. to shine sai ya ce da abu huraira ya ce ayyuhar shehu ya ce ya kai shehu hadisina hadisar ba mu labarin wani hadisi sami ita hu min rasulillah wanda ka ji daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙala abu huraira ce na'am sami ita rasulallah, sallallahu Alaihi wasallama ya kul na ji anar sallallahu Alaihi wasallama yana cewa inna awwalan nasu yi ƙuda yau malkiyamati alaihi wato lalle farkon mutane wanda za a yi hukunci a gare shi ranar kiyama cikin mutane wanda za a fara yi hukunci shine rajulun ustushida shine mutumin da yayi shahada kun gane ko wurin yaki cikin mutane wanda za a fara yi wa hisabi a fara yi hukunci ranar kiyama shine shahidi wanda ya mutu wato wurin yaki shi za utiya bihi shi wanga shahidin sai a zo da shi arrafahu ni'amahu sai Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi irin ni'imomin da yayi mai ha. shi ma shi gane cewa eh duk abin da Allah ce nayi ma kaza nayi ma kaza yace Allah kaya mini Ƙara sai ubangiji ya ce da shi to fa ma amilta fiha ni'ima gada ni yi maka me ka aikata da ita ƙala sai dai wannan mujahidin sai ya ce ƙataltu fika hatta ustushida hatta ushahittu, haka ne ya ce na yaƙi domin kai don neman yardarka don neman aljannarka har sai da ni shahada ƙala sai ubangiji ce ka zabta ƙarya haka ba don na yi ba walakin na ka ƙatalta li'an yi ƙala jariyar kai dai ka yi yaƙi don a ce gwarzo kake asara tsara don hikayi faƙar ƙila to tun duniya an riga an waɗi shi ne rabonka sun da biyi sai a yi umarni da shi wannan mujahidin ba ala wajhihi a jashi kihi akan huskar sa hatta urke fi nar sai an jiwa shi wuta haka dai za a ke shi haka jicci sai a jashi girgire fuska sai na jaga ƙasa sai a jiwa shi cikin wuta wa rajulun ta'allama ilma da mutumin da ta'allama ilma ya koyar da ilimi ya karantar da al'umma kun gane ku? yan nemi ilimi ko ta'allama ilma yan nemi ilimi wa allamahu kuma ya sanar da wasu shi yau wahala ya yayi karatu jama'a wallahi inda kun san wahala da malumin ku sun kai kanin su samu karatun da suke baku wallahi wasu da baku musu shi to ya wahala ya ce yayi karatu yayi karatu ya dawo kuma ya kama karantar da mutane don wa ya gare wani na iya wahala yi karatu amma bai karantar da mutane to mutum ya yi karatu ya karantar da wani ya jure ya bada lokaci da ya karantar da mutane ko ya gare shi to ya nemi ilimi kuma ya karantar da mutane wa kara ya karanta alkur'ani fa'uti ya biyu sai a zo da shi fa'arrafa hu da sai Allah ya mashi ya sanar da shi irin ni'imar da ya mai fa shi ma shiga da ni'imar Ƙala. sai ce to fa ma amilta tafiya. to me ka aikata cikin ta kala ta'allamtul ilma wa allamtu na je na nemi ilimi kuma na karantar da shi wa qara'atu fika alqur'ana kuma na karanta qur'ani saboda kai don neman yardarka Kare sai ubangiji ce kazzabta kai ƙarya ƙarya haka naka ta'allamta ilma li yuqalu alimun ka dai wahala ka bi da ilimi kuma ka karantar don a ce maka malam to an ce malam eh kayi ne abin nan waƙar atal ƙur'ana kuma ka wahala ka koyi alƙur'ani liyu ƙala don a ce kuwa ƙari'un kai mahaddarci na don a saka cikin mahaddarta to faƙa da ƙila tun duniya an waɗi sun da bihi sai a yi umarni da shi in mace ta a yi umarni da ita fasihi ba ala wajehi a ja ta akan huskarta hatta urkiya fi a ha'ajiwa ta wuta wa rajulun wasu allahu alaihi da mutumin da Allah ya yalwanta mai arziki na dukiya wa adahu min min asnafil mali Allah ya bashi daga nau'i nau'i na dukiya kulli dukkanin su yanzu wani malam yana da shanu bai san iyakarsu ba tumaki bai san iyakarsu ba noman da hikai menene da hikai ya tara dukiya har bai san iyakarta ba kun gane ku fa ya bi sai a zo da shi fa arrafahu ni'amahu Allah ya sanar da shi irin ni'imar da ya mai fa arafa shi ma shi gane ta Ƙala. fa ma amilta fiya me ka aikata cikin dukiyar qala ma taraktu min sabilin ban bar wata hanya ta saboda Allah ba tuhibbu an fi fiha wadda Allah kake so a kashe dukiya cikinta illa an fakta fiha face na kashe dukiya ta cikinta. na gina makarantun na islamiyya na gina masallatai na gina ma mutane bohol bohol na gina kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza kuna ji ko komi na yi abin da haka su illa an faka tafi halaka kuma don kai kala Allah ya ce ka zauta kayan karya walakin naka fa'alta liyu kai dai kayana don a ce kuwa jawadun kai mai kyauta kake faƙa da ƙila tun duniya an waɗi sun ma'umira bihi shi ma a yi umarni da shi fasu ba ala waje yi a jayar da huska ta yi sun ma'ulƙe fi nara a jiwa shi wannan shi ne haɗari jama'a ba aikin ba yin don Allah shi ne shi manu haka Allah ko haka samun abin duniya ko haka ka yi kuɗi haka wasu ke waɗi ko suna cewa ai mu makarantar nan mu da mun ka buɗa kasuwanci na muka yi don mu samu kuɗi na to in muna da kuɗi in ba da kuɗi su bari su mu mutu su gani in mun in mun bar kuɗi ai in mun mutu dole duniya ta ja ko to za a je mun bar kuɗi in in kasuwanci na muka don mu samu kuɗi in kasuwanci na muka don mu samu kuɗi to ina kuɗi su akwai wanda ya taɓa magana da ni ya ce yanzu don Allah malam wai Allah akalla duk wata ba ka haɗa miliyan guda na ce kamar yaya ya ce to yasin da mun kai ɗaliban makarantar ka sun kai mutum 1,500 to mun buga su akan naira dubu-dubu to kaga ko dubu-dubu mun kai kaga miliyan ɗaya ce to sai waɗancan 500 kaga dubu miliyan ɗaya da rabi kenan to kadarta kana ba sauran malamanka rabin miliyan ka biyan to kai sai ka tare da miliyan guda Dun mutumin da adda hada-hada ƙasa ga wadda ya kaɗe ya rika miliyan guda cikin wata wallahi in ba Allah ya taimaka ba bai wanda aiki sai taimakon Allah akwai su kan amma dai ba ƙaramin waya gare ba wanda hada-hada kasuwanci ne yana iya samun miliyan guda cikin wata ko ya da wata ko da miliyan akwai masu amma suku to za ga suku ayyuka irin waɗannan na addini ba su da lokacin su yi saboda miliyan guda nan ka taruwa cikin shekara ka samu miliyan goma sha biyu ƙoƙarin ka miliyan nan goma sha biyu su linka sha biyu dole ka ta zuwa ƙarin da kuɗi Allah ya samu dace wannan shi ne wato ladabi wato na tara sai ladabi na goma an yasta izal ƙari'u mina shiɗanar waje shina daga cikin eh, ladabin mai karatun alƙur'ani ko ba haka ba shi mai karatu ya nemi tsarin Allah daga shaidan nisantacce ga rahamar Allah Allah ya ce Fa'iza ƙara'atar qara'ata alqur'ana fasta'iz mina minash shaitanir ko ba haka ba idan kana karanta idan za karanta al’ur’ani, ko to ka nemi tsarin Allah daga shaidan nisantacce ga rahamar Allah to wannan sharaɗi ne kuma ana da bukatar shi kuma akwai hamma mallaman daga ganin in za ratun ƙur'ani ma wajibi na kai isti'aza wajibi na ka ce a uzu billahi min shida in dai ƙur'ani za karatu amma in wa'azi za ka yi to shi ko baka budewa da a uzu sai ka bude da godiya ga Allah innal alhamdulillah. amma in dai ƙur'ani za ka karatu to kai isti'aza farko sai za ka fara karatu sun ce wannan umarni ne da ke nuna wajarci duk da wasu na ganin umarnin yana hukuntar da mustahabbanci yayan uwa ladabi na goma sha ɗai tasinu sauti bil qur'an shine kyautata sauti da karatun alqur'ani wa fi sayyani an abi hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji annabi yana cewa ma azina allah li shay'in ma azina li nabiyyin hasan sauti bil qur'an yajharu bi wato ma azina allah Allah bai taba sauraro ba li shay'in ga wani abu ma zina irin yanda yake yin sauraro linabiyin ga wani annabi cikin annabawa hasan sautu wanda Allah ya ba kyakkyawan sautu. bil qur'ani na alqur'ani ya jahar bihi yana bayanar da shi an ce annabi dawuda ne duk wani in annabi dawuda yana karatun qur'ani ko yana karatun littafin da an ka saukan mai jin kakai ya da kasan garaya da jita yanzu ba jita ne sai aka ce mai jita duk da yana kada jitar na ko sannan ai zaki ji yan murya ita ma kamar jitar take zaki ji dan lamfasawa da aka yi mata kamar jitar ta ana yi mata wani salo to duk salo ne bai kai daɗin sautin muryar da Allah ya ba annabi Dawud annabi Dawud Allah ya ba shi daɗin muryar da duk tsuntsaye ba mai irin in ya zo yana karanta alkur'ani yana da zaƙin murya da ɗanɗanin da ko kaiwa sai ka saurare shi to shi yasa aka son ke ma ki kwatanta ki yi ƙoƙarin tsayawa ki tsara karatunki ta yadda za a ji daɗin sautin karatunki kuma a yi don Allah hmm? a yi don Allah abin nan rawa abu dawuda wa sahawar albani an barra abin azibin radiyallahu anhu kala annabi sallallahu alaihi wasallam ce zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata Alƙur'ani da sautin sautukanku kar ku manta mun yi marigayiya sumayya nan ko eh mun yi ta ai akwai waɗanda sun yi ta har da amma ta yi ka zaƙin murya ko ba haka ba har gobe in ta je ta yi karatu cikin jama'a in mutum ya kai nawa ko magana haka da wani sakamce ya rude saboda jin zaƙin murya to ta ta Allah duk da sun ce su ma da ta akwai abubuwan da aka amfani da su don gyara murya amma kuma akwai kyauta da Allah zai ba wani mutum ko ba haka ba so da akwai kyauta ta ubangiji lokacin da alaran mai yahu zabauci ya abin nan yake tashin shi sadar yana tashi ne babu wani taliki guda Najeriya wanda ya kai zaƙi murya shi ko kai awwa da ɗan izara da wanda ba ɗan izala ba yana son zai kwan murya da Allah ya bashi kuma har yanzu duk masu kwakwayo da shi sun ƙara kwakwayon har yanzu an sun kai in ya tura sai an bambance ba shi na ba har gobe kuna jin alarar Ahmad suleiman kwanan nan ba daɗewa ba kira'ar da ya yi wata mai wani canza salo ya sake yin wata wani sabon kasar da ya yi tana nan tana yawo ya yi ta ina jin ko an sake ta ko ba sake ta ba ce biyu ma ya je ya yi mata wani salo daban kuma ba irin wacce sabuwar da ya yi ba to ana yi ana gyara murya amma a kyauta ikhlasi ko ba haka ba na goma sha biyu ladabi na goma sha biyu adamul jihar alal ana son rashin bayyana ma wasu karatunka idan ba bukata ta kama ba na ka bayyana da karatunka ba bukata ka bayyana da karatunka amma in bukata ta kama ya zan kai dai aka saurare an da ke to ka karanta don jama'a su saurara to wannan sai kai amma in ba haka ba wanga na karatu ne wanga na karatu ne kowa ya taskata murya tai yanda yana ji da kanshi ko yanda zaka je da kanka haka ake rawat tirmizi wa kala hasan garib an uqbah ibn amir radiyallahu anhu kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya yaqul annabi yana cewa al-jahiru bil qur'ani mai bayyanar da karatun al-qur'ani kal jahir bis sadaqati kamar wanda ka bayyanar da sadaka ta yana yanzu da wanda ya sadaka a sarce haka dai yanzu misali malama hamida ga sanan zaune haka dai sai ta dan dunkulo wasu yan dubu biya haka sun sai ta miƙa malama eh, eh, rabi'a ta karkashin hijabi ta zungura mata su ita kawai ta zungura abin ta dan gyara musu zama haka sai da an gata ta ce eh, malama mai da ina son ganin ki ce to ni ce ya waɗanda bayanin da ki da zuwa ki da su sha azuki wasu an yi in ba ta faɗi ba to sun hilada bisa ga tazaro ka haka ta miƙa mata kun gane to sadakar da mutum ya yi ya ɓoye ta haiwa da yami to wanda ya bayyana karatun qur'ani ba inda adda bukata a bayyana ba haka yake kamar wanda ya bayyana da sadaka ce wal musirru bil qur'ani wanda ya asarta al qur'ani abinda asartawa karanta yanda kana jiyar da kanka ba wai asartawa da nan bakin ka bai motsawa ba yadda kana jiya da kanka kalmasir da sadaka kawai mai asarta sadaka yanzu kun jiya akwai waɗanda sun al'adanci su suna karatu sai sun yi rakaɗi duk wanda a gidan ya ana musabaka sai ya shaidu masa shi ma watan nan guda biyu kwanu akwai su ba haka don mi za ki hana in mutu ya magana ki ce ba maki Allah a ki a maki ya Allah ki da ki ana mutane su yi ki shige daki ki buɗe murya ki tayar da sautin ba za a ba zai cuta da mutane amma ke to har da makwabta ki ce halan ah, yau na so wanda za su musa ba a lokaci da ɗaya yi masu takacen taka kuma haka ake ba sai a kiyaye duk da akwai waɗanda adda wata ɗabi'a suna cewa in suna har da in ba su buɗe su ba sun kai raka ɗi wai har da ba ta zama sai su gyara <laughs> kuma na sai su gyara kuma ka ɗauki sistem ɗin ka yi abin yadda kana ajiye da kanka zai saboda ya yi kusantar da kai ga takawa don wata yanzu da gidan suna ajiye na kogari ya ku ta kawo miki naira ɗari biyar Allah ma na mai na kan karatun nan da kika cikin gari ya ni cikin addu'a suke kara abu haya ya tuka jiki na goma sha uku alkafu an alkira'ati idza sha'ira bin nu'ad ana son mutum ya kame wato dami da karatu yayin da ya ji samamin bacci idan ka fara jin alamar bacci kana karatu to sai ka kame Rawan muslimun an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-layli idan ɗayan ku ya tashi da daddare haka ne fasta al-qur'anu ala lisanihi sai qur'ani yayi masa lizzami ga harshe nai falam yadri ma yaqulu bai san abin da yake faɗi ba falyafaji ya kwanta saboda inda duk kaji kana karatu ko kai baka san ya ka faɗi ba to alama kwana ya maka nauyi to haka sai ka abin nan na goma sha hudu istihbab talabil qira'ati min wasan sauti neman yin karatu daga mai dadin sauti ka nemi wanda Allah ya ba zaƙin murya ko wanda Allah akwai lokaci ko yayi to bari mu isa istibab talabil qira'ati mustahabbancin neman yin karatu min kusun sauti daga mai dadin sauti haka dai ki fahimci wata Allah ya ba ta garaya ya ba ta jita ta Qur'ani ki gayyato ta kice don Allah wance rera yanzu ba ku ganin 'yan yan mawaka wani mawaki ɗaya zai ware miliyan guda ya gayyaci wata mawaƙiya ya sa ta cikin ɗaki ɗaya ce don Allah waƙan nan da kunkai da ke da Hamisu Direka ɗaya nika san kiɗin zai damu da ita miliyan guda ga su ya bata babu kiɗi babu komi ɗaya ta rera mu ce ce Allah ba ka ba na gwaji daɗi na ki a cikin kare da waƙan nan haka lalata ta ga mutane Fafi fi haini. an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama abdullahi bin mas'ud ce annabi ya ce da ni ikra alayya annabi ya ce ma abdullahi bin mas'ud karanta min qur'ani ta abdullahi bin mas'ud ya ce sai na ce aka rawa alayka wa alayka unzila yanzu ni zan karanta ma qur'ani kuma kai an ka saukar mu qur'ani qala annabi ya ce fa inni uhibbu an asma'ahu min gairi ina sa in ji qur'anin daga wani wanda ba ni ba kun gane ko ina so in ji shi faƙara'atu alaihi suratun nisa sai na karanta masa suratun nisa'i suratan nisa'i na karanta mai suratan nisa'i eh na karanta mai suratan nisa hatta balagtu hannaka inda Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai da na kawo dai-dai wannan wurin kala sai annabi ce mina amsik bar haka nan fa'iza nahu ta zarifani ko da na juya idanun manzan Allah suna zubar da hawaye so da ke ma wata rana ki dinga yin rakodin ɗin karatun kina saurari ki gafai wadda Allah ya nufi, ki ƙara buje ma Allah akwai wani da muka yi karatu da shekaran jiya na ce zo ka ji kyautar da Allah ya baka na same karatu in ce ji kyautar da Allah ya baka amma sai ka zo kana yin wasu ababe na ba daidai ba ga ka Allah ya mai bawa ya ɗauka kama magana don akwai ciyo Allah ya maka daraja ya ma riga amma ka zo kana ya gasa gaban jama. akwai ciyo abinda wasu maluma ko alramomi suke yi Allah ya yi musu kyauta su zubar da mutuncinsu wasu banzan mutane suna ta cikin gari cewa ai sun yi kaza sun yi kaza babu daɗi kuma dukkan mace ta ce mutum malam wani ya ce min kaza ya ce in bai ce ba ta cewa ya ce don mi ba a ce shi malawa ne ba kai ɗaya ka cewa kai an kama shirri kai na ka saki bakinka kana cikin maganganu kai ta kwace da iska haki sau da aka kiri yanzu akwai mumin da in an ka ambace su ga yari da ce hmm, wannan mu ko dan iska na gaya muku na taɓa shiga kasuwa wani ni biyo ni ni gaisai na ce aramma ta ce hmm, aramma ko dan iska ta bai zan ce magana ta a gaskiya dan iskar nan arzaki saboda ita ta san hali ne wannan dabi'ar ba daidai ba yasa za ga rayuwar mutum kullum tana ci baya ba ta ci gaba saboda akwai wasu abuwa da annan kana ta yi na sa'a ma Allah yan uwa na goma sha biyar wa ma yan bagi alal ƙari abin da ya kamata ga mai karatu wa min ma yan bagi alal ƙari yana daga cikin abin da ya kamata ga mai karatu ya zamar rabi ayati azabin in ya wuce ga aya ta azaba a ashfaqa ya ji tsoro ya tsorata ya firgita wata ta'awwaza ya nemi tsarin Allah au ayata ta haka ne au ayata ta haka ne ayata zi ko kuma ya shuda ga wata aya ta ki Allah to nazaha ya tsarkake Allah wa azama ya girmama shi da ahu ko ya roke shi haka ne da ahu tadarruan haka ne ya eh au du'aun ko ya cimma wata aya ta addu'a eh kamar rabbana atina fid dunya hasanatan misali to tadarra ya kankan da kai ga ubangiji lokacin da yake karanta ta wa iza marra bi ayati sajada in ya cimma ayat sajada kuma sajada ya sajada tawa muslimun an ta annahu daga huzaifa annahu salla khalfan nabi huzaifa yi salla bayan annabi lailatan a wani dare faqara annabi bil baqarati wan nisa'i wan ko wa ali imran annabi ya karanta baqara a suratul nisa'i ali imrana idza marra bi ayatin yayin da biye cimma wata aya fi ha tasbihun cikin ta akwai tasbihi to sabba sai ya tasbihi wa idza marra bi su'alin ya cimma ayar da ake roƙon Allah Allah sai ya roki Allah wa idza marra bi ta'awuzin in ya cimma wata aya da ake neman tsarin Allah ta'awaza to Allah yana neman tsari kun ji wannan hadisin ko kuma hadisi ne muttafaqun alaihi hadisi ne ingantacce Allah ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin Allah naka magana ya ce shin ashe ba Allah shi ne mahi kyautata hukuncin masu hukunci ba ba ne mahi iya hukuncin masu hukunci ba sai ka ce e shi ne mahi iya hukuncin mahi sanin hukuncin masu hukunci mahi kyautata hukuncin masu hukunci kuma haka ba Allah ya sake cewa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta Allah ce alaysa zalika biqadirin ashe me wannan ba shine mai cikakken iko ba ala an yuhyi al-mauta akan ya rayar da matattu shi ma dunna ana son ki bada amsa cewa eh Allah shine mai cikakken iko Allah ya sake cewa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun eh da wani labari ne bayan qur'ani kuke imani shi ma kun ga tambaya ce akwai bukatar ki bada amsa eh Allah ta'ala Allah yake cewa isma rabbikal a'la ka ki sunan ubangijinka ko na ji an dan gyara nan ku ya wurin yake sabbihisma alhamdulillah isma rabbikal a'la kun san dan koyo ne a to da muku eh na gyara ku taimaka ba layi ba ne ya yake na gyara ko ka tsallake sunan ubangijinka mai girma sun san tsakani da Allah yana ta faɗa muku ni karatun zaure wani ƙauyen tashi cikin ma ƙauyen na yi na ƙoƙari na biyar daga bana nan mun ka so su alfin ba'u dinnan ma akwai su duk ba mu san su ba Allah duk ba mu san su ba nan a akwai saboda a ƙur'ani na sai an yi mana uzuri muna dan kokarta abinda muka yi na muka yi Allah ya taimake mu ka tsalkake sunan ubangijin ka mai madaukaki to irin nan sai ka ce subhana rabbiyal a'la fasabbih bis haka ne fasabbih bisma rabbismi rabbikal azim ka tsalkake sunan ubangijin ka mai girma shi ma akwai bukata ka ce subhana rabbiyal azim in ka kawo wannan aya din Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban suratul rahman ko shi ma kun ga akwai bukatar ka yi magana da Allah tunda Allah yana tambayar ka akwai amsa da ya kamata ka bai na goma sha shidda adamul qira'ati fi ruku'i rashin yin qira'a rashin yin karatun qur'ani cikin ruku'i wala fi sujudi ko cikin sajada qala yace rawa muslimun fi sahihi an ibn abbasin annan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana ni an hana ni in karanta alqur'ani raki'an lokacin da ni ruku'i aw sajidan ko na yi sujada fa amma ruku'u amma ruku'i fa azimu fihi rabb ku girmama ubangijin ku mai girma ruwaya ciki wa amma sujuda amma sajada fastaidu fi du'a ku yi kokari cikin addu'a fa qaminun an yustajaba lakum akwai tabbacin Allah zai an samu ku addu'a anan nake ganin lokaci na harara ta abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh